'yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina ƙara jajanta wa 'yan uwa musulmi musamman ma dai in shi'a da kuma ta'aziyya da jajen kamar yadda na faɗa daga farko na زاغي ورانا شحادم سيدة النساء العالمين سيدة فاطمة الزهرة عليها السلام كمين دا أكسنيني ونن رانكن سيدة زهراني الرواية نا كانت شسئندا بيرك bayan wafatin mahaifinta ko shahadan mahaifinta manzon tsira manzon kuma ƙarshe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ‘yan uwa saida da zahara salam tana da fada'il tana da falaloli daban-daban wanda ƙur'ani da kuma ruwaya na imaman ahlul bait alaihi salam suka zo suka gaya mana ko suka aka suka nakalto mana a ayin da muka ambata a cikin suratun nur aya na 35 mun karanta kaman haka Allahu nuru samawati wal ard inda muka ce masal nurihi ka mishkatin fiha misbah su dangane da wannan aya ɗin ne aka nakalto wani ruwaya na daga cikin littafin manaƙib na hafiza ash-shafi'i dangane da ita wannan tafsiri ko bayanin wannan ayan inda aka ruwaito rawal hafiz ashafi’i shafii fi kitabin manaƙe bi isnadi ila Ali ibn Ja'far qal da isnadi zuwa ga Ali ibn Ja'far inda yake cewa sa'altu abal hasan na tambaya Ali ibn Ja'far yake cewa na tambaya abal hasan alaihi salam ma'ana imam Kazim kenan an qaulihi azza wajal dangane da faɗin Allah maɗaukakin sarki kamishkatin ha misbah me yake nufi da kamishkatin fiha misbah gani sai imam yake cewa ƙala alaihi salam almishkatu fatima alaihi salam yake cewa wannan mishkat ɗin da muka ce mishkat ne wanda a cikinta akwai misba akwai fitilu ya ce fatima alaihassalam ita ce wannan mishkat ɗin al-misbah kuma fa misbah ɗin nan ne al hassan wal husainu az-zujaja imam Hussein kuma shi ne wannan zujaja ɗin nan ma'ana mahallin shaitinmu ne muna magana dangane da fatima alaihassalam ne cewa wannan mishkat ɗin nan ita ce sayyida fatima ita ce fatima wanda muna da ruwayoyi da yawa dangane da falalolin sayyida fatima da ma me ya sanya aka sanya mata wannan sunan na fatima akwai su wanda ba shi muka so kawowa ba amma akwai ruwayan da take cewa fatima an sanya mata suna fatima ne saboda fansan dukkanin masu santa daga wuta. Ku ji daga cikin azama na falala na saida Zahara alaihi salatu wassalam. Me santa to za ta fanshe shi a gobe kiyama daga wuta. An gani? Sai ci gaba da cewa ka annaha kaukabin durri. To ka annaha kaukabin durri ɗin nan me yake nufi? Ƙala sai imam ya ce, kanat fatima kaukaban durriyan bayan sa'il alamin ta kasance wani tauraro ne mai haske mai tsananin haske a tsakankanin matan duniya an gani sai da zahara wannan kaukabin durri dan nan na cikin qur'ani me yake nufi sai da zahara ne alaihi salam wannan tauraron sai da zahara ne mai haskaka wannan za mu ga shi ma akwai ruwaya da yake magana dangane da sai da zahara idan tana sallan dare hasken ta yana mi yana yana mamaye sama an gani ko sai ci gaba da cewa ya kadu zaituha bi me yake nufi shi kuma yake cewa qala ya kadu ilm an yantika minha ilimi yana bubbuga ne daga gare ta sai da zahara alayhi salatu wassalam an gani to duka wannan ayin da muka karanta kenan a cikin suratun nur yana magana akan wa sayyida zahara da falalolinta da ɗaukakanta da girman da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata baya kuma ga ruwayoyin da muka gaya dangane da sayyida zahara wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana girmama sayyida zahara yana kuma faɗa wa sahabbansa dangane da falalan sayyida zahara yana gaya musu riko da saida zahara da kuma falalanta da kuma matsayinta a gurin Allah azza wa jal an gani to duk da wayannan falalolin da alkur'ani ya gaya mana da manzo ya gaya mana me ya faru bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan shahadan annabi da wannan ruwayen na kwana casa'in da biyar kacal me aka yi wa sayida zahara shin sun yi amfani da falalolin nata ne sun rabota da falalolin nata ne sun lailaita ta ne sun girmama ta ne ko kuma me suka yi mata ko sun musguna mata ne sun cutar da ita sun kwace haƙoƙinta sun daga ƙarshe suka kashe ta a matsayin mazlumiya me suka yi ba su yi na farkon ba sun yi na biyun ne suka musguna wa da zahara alayhi salam kaman ba su san da wa'annan ruwayoyin ba kaman ba su karanta alkur'ani mai girma kaman ba su zauna da ma'aiki ya gaya musu waɗannan falalolin ba duk kuma a kan me duk saboda me hifaza da kuma tsayawa tsayin daka da kariya ga imamin ta ne ma'ana kalifan Allah na zamaninta a wannan lokacin ma'ana amirul mu'minin ali alayhi salatu wassalam ta yi difa'i ne ta yi hifaza ne a kan amirul shi shine ya janyo mata wannan musgunawan da da keta hurumi sai da zahara alayhi ta kasance mai eh, da'a mai ba da kariya ga shugaban zamaninta amirul mu'minin ali kalifan allah a doron ƙasa to ‘yan uwana musulmi musamman ma dai ‘yan shi'a, mu a wannan zamanin namu na gaiba kubura, me muka yi domin hifaza da difa'i ga maulan sahibul asri wa zaman. Me muke yi wanda zai faranta ran maulan sahibul asri wa zaman, me muke yi wanda zai sanya zuhurin shi ya zama ya ya gaggauta me muke yi na neman gaggautan bayyanar maulan musahibul asr zaman shin muna yin addu'a da neman farajin shi maulan musahibul asr zaman muna yin sadaka muna shirya tarurruka musamman na tunawa da kuma yin addu'a domin gaggawan bayyanar maulan musahib al’asir wa zaman shin muna siffantuwa da ɗabi'u masu kyau wanda zai sanya imamunmu ya ji daɗi kalifan Allah ya ji daɗi sannan kuma wannan ya zama shimfiɗa dangane da zuhurin shi shin idan aka gan mu za a ce mana mu masu jiran maulan musahibul asirwar zaman ne idan muka kalla kawo kanmu za mu iya cewa e mun cancanci mu zama eh, mataimakan maulan musahibul asirwar zaman duk da me za mu yi muna buƙatan gyara alaƙoƙinmu da Allah da mutane muna da buƙatan gyara alaƙoƙinmu da imamu zaman kanshi mu ji cewa e mu muna jiran shi ne mu ji cewa mu muna so mu kasance daga cikin dakaransa ne ta hanyar ayyukanmu ba ta hanyar zantukanmu ba saboda haka ‘yan uwana mu dage mu yi aiki tukuru wajen ganin yin shimfiɗa da neman farajin mai wannan zamanin namu ma'ana sahibul asri wa zaman imamu zaman alaihi salam wa sallallahu ala muhammadin wa